ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيركمه جميعا فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون an kora waɗannan kafirai da suka ciyar da dukiyoyinsu don kare hanyar Allah zuwa ga wutar jahannama don Allah ya bambance tawagar ƙazaman kafirai daga muminai na gari kuma ya sanya munanan mutane da munanan ayyuka da dukiyoyi sashe a kan sashi wani kan wani ya sa su a cikin jahannama waɗannan su ne hasararru saboda sun yi hasarar kawunansu da iyalansu ranar alkiyama.